آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسأل في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina farawa da jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya nuna mana wannan rana ta biyu ga watan Ramadan hijirar annabi Muhammad <clears throat> sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu haka ne? da arba'in da uku da arba'in da uku shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu wanda kuma a wannan rana muke bude wannan tafsiri a wannan babban masallacin juma'a masallacin da ake lakabi da masallacin umar ɗan kaɗab masallacin umar ɗan kaɗab kai da kaji umar ɗan kaɗab kasan shi a bata da rabo a wannan wuri tun daga suna masallacin za ka gane shi a matsaya ce ya an ba ta dismiss later wanda kuma yake nan babbar hirkwatar kungiya ta izala ta ƙasa baki daya a nan anguwar utako da ke nan babban birnin tarayya abuja kuma muka roƙi shugaban kungiya na ƙasa da ya dakata ya buɗe mana wannan tafsir kamin ya wuce zuwa adamawa ruwa ya koma rafi inda kuma a can zai gudanar da tafsiri na wannan shekara kamar yadda ya saba himmancin bude wannan karatu shugaba ya ansa mana ya kamata maganar da nake da ku shugaba yana adamawa amma ya dakata domin ya bude mana wannan tafsiri muna addu'a Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya ƙara wa rayuwa albarka Allah ya masa jagoranci ƙungiyar izala ta fara tura da tafsiri a garin guru da ke cikin jihar yobe inda na share daga nan aka nausa da ni zuwa kaduna inda sai da na share shekara biyar muna yi tafsiri a garin kaduna wannan banda wanda corona ta ritsa da mu muka yi a nan birnin tarayya abuja amma dai a madadin jihar kaduna shugaban kungiya na ƙasa ya ce ta taro yana wainawa daga kaduna a dawo nan babban birnin tarayya abuja a ci gaba da ba da saƙonni to muna addu'a wannan karatu da zamu yi Allah ya sa masa albarka Allah ya dora mu akan daidai duk abin da zamu faɗa ya zama maslaha ga musulunci da haɗin kan al'umma musulmai Allah ya dora mu barki ya haƙuri ya karɓa mana haka tafsirinmu na bana ɗan Allah ya amince za mu mai da hankali akan abubuwa guda goma sha uku su ne saƙonnin da tafsirinmu na bana zai ɗauka Sako na farko shine ne falalar wannan wata da darajar wannan wata domin wannan wata na ramadan wata ne mai daraja ƙwarai da gaske da an ce dare na farko na ramadan Allah zai yi wa bayansa abubuwa guda biyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce iza kana awwalu lailatin min ramadan idan dare na farko na watan ramadan ya zo to abinda Allah zai fara yi wa bayi shine sufidatu shayatin wa marar turjin. shaydanu da kangararrun aljanu Allah zai ce a sa satari a ɗaure su duk wani aljani kiriminal, da wani shaidan da ke halakar da al'umma Allah zai ce a sa satari a ɗaure shi shi yasa za ka ga haɗɗan ƙwaya ma sai ya zama mutumin kirki mutumin kirki a watan ramadan an taɓa rubuto min tambaya a kaduna wasu matasa 'yan wiwi wai idan suka kai azumi magariba ta zo dab to suna Allah Allah ladan ya kira sallah sai a ɗauko wiwi sai a mola a daɗe a takarda kamar da kake tana da kankana da lemu da ayaba da dabino sai a aje ana jiran ladan da ashana a kusa ya banka mata wuta idan ya zuka ya hura sanadin samaniya ya ce to alhamdulillah wannan kan kai shi kaga wannan yayi banna amma idan ka lura dai akwai wani sabon imani da ya shigo shi albarkar wata da ba dan albarkar wannan watan ba alhamdulillah da wuya ta fito daga bakin shi ba dan albarkar watan ba da wuya ya azumi da wuya ya sallar jam'i tare da shi duk yadda mutum yake banna za ka ga idan ramadan ya zo agullikat abwabun nar falam yuftah minha bab kofofin wutar jahannama gaba ɗaya Allah zai ce a kulle su ba za a buɗe wata ƙofa cikin ƙofofin wutar jahannama ba har sai ramadan ya ƙare tun daren farko Allah zai ce duk ƙofofin wutar jahannama a kama su a kulle Allah mun gode maka abu na uku wa futihat abwabul janna falam yughlaq minha bab Allah zai ce ƙofofin aljanna guda takwas gaba ɗaya a buɗe su a bar su a buɗe har ramadan ya ƙare shi yasa idan ramadan ya zo har ya wuce baka shiga aljanna ba kai ne kake da matsala domin lokaci ne na me na gwananzar shiga aljanna ƙofofin suna buɗe da ake bukata kaɗan taɓuka wani abu kawai a sa ka alif idan ka ba ka shiga ba Allah ka tsare sai addu'a abu na hudu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wa yunadi munadin Ya يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقفل Allah zai sa wani mai kira wani mala'ika rinka shela me zai rinka shela zai ce ina mai son aikata alkhairi ina mai niyyar kwarai aqabil this is the right time in aljanna kake nema wannan shi ne right time da neman aljanna in alkhairi kake nema abin fuskanto wannan ne lokacin ka canci mai cin idan ka aikata a wannan lokaci wa ya bagiyar shar mai ƙoƙarin yin sharri da ƙulla bala'i cikin al'umma da yi wa Allah zanga-zanga da sabon Allah a ƙasir ka taƙaita bala'i ne saba wa Allah a cikin wata musifa ce saba wa Allah ne a cikin wannan wata Allah ka tsare muka tsare imanin mu abu na gaba na biyar da Allah yake wa bayi zai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yace wa lahu utaqa'u minan nar wa zalika kullu layla Allah zai sa a rinka yanta mutane da sunan su yana nitsin yan wuta Allah zai ce a share a mai da sunayen su cikin yan aljanna na yanta su daga wuta sun zama yan aljanna Allah zai ce wa mala'iku ku tai akwai mala'ikun da Allah ya ware aikin su kenan kullun da daddare har alfijir ya fito yanta mutane daga wuta manzo Allah yake ba a daren farko ba wa zalika kullu laila abinda za su rinka yi kenan kowane dare na Ramadan har da Ramadan zai kare kenan akwai bukatar a cikin wannan wata mu ci gaba da tunatar da kanmu muhimmanci da darajar wannan wata domin mu ƙara ibada a ciki abu na biyu da za mu mai da hankali a kansa wato shi ne babban saƙon da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi shi ne saƙon tauhidi saƙon aƙi kan tauhidi babu sassauci babu ja da baya forward ever backward never wani zai ce to a dai a hankali akan tauhidi babu bai a hankali yadda muka taka motar 280 mun yi full light haka za mu shiga gargada da kwana da duk abin da kai wa Allah na burgewa idan ka je wa Allah ba tauhidi kai asara shi yasa ba mu ta tauhidi dan kai da dabu in za ka so mu ka so mu saboda aqida mu ta tauhidi in ka ƙi mu ka ƙi mu akan aqida mu ta tauhidi idan za ka bi mu ka bi mu akan wannan aqida in za ka bar mu ka bar mu akan wannan aqida ita ce aqidar Annabi Muhammad صلى الله عليه وسلم دعا الله وعلا قبل الله عليه Impossible. ka hakika an yi wahayi zuwa gare ka ba kai kadai ba wa ilal ladina min qablika an yi wahayi zuwa ga annabawa waɗanda suka gabace ka menene wahayin Allah ya ce la in ashrakta a kaddara da zaka yi wa Allah shirka Allah ya sauka manzon Allah shine limamin tauhidi ba zai yi wa Allah shirka ba amma su ake so a razana mu ake so a razana kaddara da zaka yi wa Allah shirka Allah ya ce la yahbatanna amalu duk aikin da kaiwa wa Allah Allah ya ce zan ruguza shi gaba ɗaya ji Allah idan Allah bai yi manzo Allah ya sauki akan tauhidi ba kan manzo ya sauki akan tauhidi Allah ya ce wala takunanna min al-khasirin kuma wallahi lalle zaka zama cikin masu asara ba zai yi wa Allah shirka ba babu wanda ya fada da shirka ya yaki da shirka kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan zai zama abin da zai mana jagoranci a tafsiri da wannan shekara abu na uku shi ne muhimmanci riko da manhaji na ahalus sunna menene marhajin ahalus suna shi ne abu uku alkitabu wa suna. wannan wannan manhaji shi ahalus suna suke tafiya da shi a duniya gaba daya wannan ne da da sa ahalus suna ke ce musu ahalus suna wani jama'a me yasa ake ce musu wani jama'a duk inda suke a duniya ko ƙasarsu ta bambanta yarensu ya bambanta sunan ƙungiyoyinsu ya bambanta eh? launin su ya bambanta to amma wanda shi zauna maka cewa sunna haka annabi ya karanta in za mu ci abinci mai muke cewa in mun gama mu ce mai baturan australia musulmi in zai ci abinci bai ke faɗa akwai bambanci da yadda muke yi wannan shi ya gwada maka wannan abu menene sunna ne na ɗage wando na batura ingila ya ɗage nashi balarabe masar ya ɗage nashi wannan ya nuna menene sunna ne abinda wannan yake gwada maka shi ne, ita sunna duk inda ka je duniya za ka ga iri ɗaya ce ba ta canjawa yanzu na tambaya idan mutum zai kwanta da iyalinsa wani zikiri ya kamata yi Allahumma jannibna na shaidana eh? wa jannibi shaydana ma razaqatana haka ne in zai shiga ban daki Allahumma ne ya bika min al kumusi. wal khaba'ith in zai fito ya ce gufuranak. abu in suna ne duk duniya iri da yake saboda manhajin guda ɗaya ne amma idan bid'a ne Za ka ga ko ina nasu daban ne ko ina nasu daban ne ba kana ɗaya ba ne ɗauki zikirin bidiya yadda ake 1980 yana da bambanci da yadda ake 1990 yana da bambanci da 2000 yana da bambanci da 2010 ƙarya nake yana da bambanci da 2020 me yasa ya canja daga lokaci zuwa lokaci saboda ba suna ba ne ba daga manhaji yake ba daga kwakwalwa yake ita kuma kwakwalwa tana canjawa kwakwalwa yau tana iya cewa ai kaza gobe ta ce ta fasa haka ne da san da yan bidiya suka fara zikirin bidiya a kasar nan cewa ke Allah Allah Allah Allah Allah ko ba haka ke ba daga ba aka ga ana gajiya sai aka ce to a dan sa nishadi a ciki a dan sa sun sa raba daga karo yake sai aka ɗansa da shaɗi la ilaha illallah Allah la ilaha illallah Allah ya canja ko bai canja ba sabuwar aya aka samu sabon hadisi ya sa canja saboda kwakwalwa aka shirya. shi wanda kuma ka ji mana Allah Allah Allah Allah Allah Allah da yayi zala suka fara wa'azi abin sai zama rikici sai zama yanzu kuma abin ya zama musifa musifa musifa musifa ya ka dawo Allah Allah Ha'ila Allah Allah ila manzo ya ce Ha'ila, nima na ce Ha'ila. sama'u na yin zikiri ƙasa tana yin zikiri mala'iku na zikiri da aljanu akwai tana yin zikiri babu tana yin zikiri duk wanda bai son zikiri shi ne lokaci kuma yadda hausawa suke yi daban yadda inyamurai suke yi daban yadda yarabawa suke yi daban su yarabawa ba haka ake yi ba su kuma kajojin yarabawa sai ka jana alhayu alkayomu alhayu alkayomu alhayu alkayomu to yadda za ka gane suna ita duk inda take iri da yake yi amma an shigo da bidiya zai rika ne canjawa ke san an je wajen daurin aure idan ba sunna za a bi ba sai a ce to ku ya kuke yi a nan da kaji an ce kuya kuke yi a nan to ba suna za a yi ba idan za a yi suna kaji an tambaya to kunan naku ya yake to ba suna za a yi ba a ƙur'ani mun ga inda Allah ya ce mu kafa hujja da sunna wannan na ukun da ka ƙaro ah, na ba ka kwana uku ka samu mun hujja a ƙur'ani in ba haka baka tuba zuwa ga Allah da tijo na faɗi wannan magana ya tashi ya tafi imamu na shafi idan tare kulla majalisi ya ce to majalisi ya tashi haka shi ma shiga cikin gida tsawon wannan kwanaki guda uku in gaga imamu na shafi ya fito sallar farilla za a yi koyaushe yana cikin gida bayan kwana uku ya cika ya fito ya zauna aziran imamu na shafi suka ce in ka kalle shi zai baka tausayi idonsa ya yi ƙanana fuskarsa ta kumbura laffin bakin sa ya kumbura da ta kalle shi ta san bai samu bacci a tsakanin nan ba yana zaunawa bai daɗe da zaunawa ba sai ga wannan dattijo ya zo aka buɗa masa ya zauna bayan ya zauna ya ce to kwana uku ya cika وساءت Allah madaukin sarki ya ce wa man yushaqiqir rasula duk wanda yayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayaga annabi fi shiqin ho fi shiqin aka annabi ya gabar shi yayin ma nan ba da mata bayyana lahul huda bayan shirya ta bayyana a gare shi yace to ni wallahi mata walla Allah ya ce zamu jibintar masa abin da ya jibintar wa kansa wa nutlihi jahannama mu babbaka shi a wutar jahannama a baya sai ce wa yattabi ghayra sabilil mu'minin bayan ya yi wa manzan Allah a yaga sannan sai bi hanya ba hanyar da mumine suka tafi a kanta ba Allah ya ce za mu jibintar masa abin da ya jibintar wa kansa sannan mu babbaka shi a wutar jahannama mata mu nana imamu na shafi ya ce to sabilin muminin nan nan ita ce hanyar magabata na kwarai idan har za a azabtar da mutum saboda ya bar sabilin muminina to wannan ya nuna sabilin muminin ana kan hujja da ita addinin musulunci imamu na shafi yana karanta masa wannan ayar da tijo ce Allah ya maka albarka ka kawo hujja kuma na gan gansu tijo ya dogara sandar sai ya tafi ba su ƙara ganin shi ba daga ranar bayan dattijo ya tafi sai imamu na shafi ya kalli ɗalibai ya ce daga lokacin da dattijo nan ya zo ya mu wannan fatawa ce in nemo masa aya a ƙur'ani ya ce wallahi a kowace rana sai na karanta ƙur'ani daga bakar zuwa na sau uku kamin Allah ya mun muwafaka in yi tuntube da wannan aya sau uku yana karanta ƙur'ani daga bakara zuwa na kamin Allah ya haska masa ya gano ga hujjata a cikin wannan aya da wannan ne ya zama manhajin ahalin sunna duk inda suke a duniya shine kitabu wa sunna ala fahmi salafus sani in Allah ya zama mai da hankali akan wannan manhaji dan jama'a su fahimce shi da kyau a cikin wannan tafsiri namu na bana daga na abu na hudu shine darajojin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin an samu masu suka sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna nan suna cin mutuncin sahabban manzan Allah da iyalan gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zama wajibi duk inda muka zauna mu karantar da matasa darajojin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da iyalan gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma mu gane sahabban annabi da iyalan annabi masoyan juna ne masu kaunar juna ne ba rigima suke yi ba kamar yadda waɗanda masu baƙaƙen kayan suke ƙoƙari su nuna wa duniya kamar gaba ne tsakanin sahabbai da ahalin baiti ba a taɓa samun ƙauna da soyayya kamar tsakanin sahabbai da ahalin baiti ba Allah ka gafarta mana to yanzu ba ma nan abin ya kai ba an kai gama kore sahabban kun ji abin da wancan gaba gaɗi yake faɗa shi bai ma yadda akwai wani sahabi mai suna anas ibn malik ba anas ɗan malik wai shi bai dama an taɓa yin wani mutum mai suna dan malik ba kawai shashi maɗi ne na malaman sun ba ta kirkiro tarihi suka ce an taɓa yin wani mutum mai suna ba a ma taɓa yi ba ba mu yi mamaki ba domin aƙida ce ta me aƙida ce ta shiya malamin su ne ya fara rubutawa su mi'ati sahabi mukalak sai da suka kirga sahabban manzan Allah guda ɗari biyar suka ce wannan ba a taɓa yin su ba kawai malaman suna da suka kirkiro sunayen kamar yadda ake kirkiro a drama a wasan kwaikwayo suka rubuta tarihin ƙarya ba amma taɓa yin wannan ba sahabban manzo Allah guda 500 suka kore kaga shi wannan ai dan karami karami ne tunda guda ɗaya fara amma wata kila da ya samu dama ba san ina zai je ba to wannan yasa akwai buƙatar mu san cewa su wane ne sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaunar su imani ne in su munafurci ne duk wanda ka je na aibanta shi magabata suka ce kada ka raba ɗaya biyu zindiki ne ana ka raba mu da wannan bala'i daga nan abu na gaban da za mu yi magana akan sana biyar shine wato tarbiyyar iyali a da'irar addinin musulunci musulmai an baro alwala tun wajen tsarki tarbiyyar yara ta lalace yaran ko sun zame wa al'umma matsala dole a dawo a gyara idan kana kallon yanar gizo auren raki da ake yi abin bai tada maka hankali bala'in ya yi yawa a zo ana biki wai ango ya fito ya yi rawa da uwar matarsa uwarwa? uwar matarsa so uwar matar ango za ta fito a share musu fili su rika tikar rawa ana ihu ana liƙin kuɗi daga nan kuma shi uba ango shi kuma sai ya rawa da amaryar kai da kaga yadda ake rawar kasan wannan fasiki ne mata ɗan shi amma kamin a gama ya shafe mata kumatu ya lalube mata baya ya lalube ya lalube ya lalube ya lalube wani irin da za a haifa wani irin da kuke expecting daga irin wannan fasara sannan uba an goye zo ya sa amarya kek a baki uban amarya ya zo ya sa wa ango kek a baki yanzu ba abin da ake yi kenan wannan shi ne wayewa wannan ba wayewa ba ne ba ci ba ne dabbanci ne ci gaban mai tonar rijiya ne yana ƙara ƙasa ya ɗauka ci gaban ke kenan dole mu dawo mu sake duba ya tarbiyyar iyali take a musulunci auren rakibin mu sake nazari a kansu mu ga yadda ya kamata su tafi daidai da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam in dai muna so mu haihu ƴaƴan da za a ce Allah ya musu albarka Allah ka gafarta mana daga da abu na gaba da za mu mai da hankali a kansa shine haƙoƙin shugabanni akan talakawa da haƙoƙin talakawa kan shugabanni domin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce addinu an-nasiha liman qala lillahi wa likitabihi wali rasulihi sai ce me wali a immatil muslimina shugabanni kenan bayan sufa wa ammatihim akwai bukatar talakawa su san menene haƙoƙinsu akan shugabanninsu shugabannin su san menene haƙoƙinsu akan me akan talakawa ko menene haƙoƙin talakawan akan su wannan zai taimaka wajen samar da shugabanci nagari a cikin al'umma Allah ta'ala ya samu dace bayan wannan abu na bakwai da za mu yi magana a kansa shi ne za mu yi magana a kan yanwantaka ta addini musulunci da kuma yanwantaka ta jini yanwantaka ta jini ta ke ciwon zumunta mun ga yadda zumunci ya samu matsala a wannan ƙasa saba zumunta kuma hatsari ne khalifa umar ibn abdul aziz yana cewa la tusahib a rahimin ko aboki karkai da mai yanke zumunta yace ya karanta qur'ani daga bakar zuwa nasi fir'auna da ma ba a tsine mashi sau biyu a qur'ani ba amma mai yanke zumunta Allah ya tsine mashi sau biyu a cikin alqur'ani mai girma Allah ka tsare mu da wannan bala'i da kuma yan uwantaka ta addinin musulunci ka so ni dan Allah in so ka danwa. dan Allah in abun farin ciki ya same ka in taya ka dan Allah in ya same ni ka taya ni dan Allah in ka shiga matsala in maka jaje dan Allah in taya ka da addu'a sai ma in na shiga kamar jaje dan Allah ka taya ni da addu'a ka samu al'umma musulma wacce za ta zama tsiya maɗaurin ki ɗaya. irin wannan al'umma ita ce ke samun nasara a duniya ita ce take samun nasara a lahira Allah ka gafarta mana bayan wannan abu na takwas da za mu magana a kansa, shi ne kishin ƙasa a addinin musulunci kishin me a matsayin na ɗan Najeriya in yi kishin Najeriya ta ci gaba in yi kishin najeriya ta zauna lafiya in yi kishin arzikin najeriya ya bunƙasa in yi kishin ƙasar yadda za ta samu ci gaba ta kara da sauran ƙasashe na duniya laifi ne a musulunci ba laifi ba ne addinin musulunci ya karantar da wannan annabawa sun karantar da wannan akwai buƙatar mu san wannan idan ba mu san wannan ba shi ya haifa mana da matsala ɗan sanda ya tare ka a titi babu ruwansa da kishin ƙasarsa me za ka ba shi ya sa aljihu ne damuwarsa kwastam a boda me zai samu ne damuwarsa ba ƙasar ba malamin makaranta a jami'a ba ruwan shi da ƙasar yanzu malamin makaranta mai kishin ƙasar zai sa wa yarinya sharaɗi ko ta yadda ya zina da ita ko ya karata a jarabawa yanzu mai yana da kishin kasar zai aikata wannan zai yiwu ba zai yiwu ba soja ya zama mai kishin ƙasa zai iya ba da rayuwar sai kare ƙasarsa soja mai kishin ƙasa za a samu bandit su tarwatsa jama'a mata da yara su zo a guje su same ku a jenshen su ce ga bandit can ku kuma kowa da yake bauta samun su ba su da komi yara da mata a zo a kawo tallafi ya ce me a ce bandit ya ce idanin layi shi ma ya zarafi, duka sai shiga daji da gudu ina kwaki shi kasa za a yi wannan ba za a yi wannan ba idan kana da kishin ƙasa za ka sace kuɗin talakawar jihar ka a matsayin na gwamna asibiti ba magani mata na mutuwa saboda kuɗaɗen yan kaɗan za a iya ceton rayuwarsu ka bar al'ummar ka da jahilci ka bar su da talauci ba ruwan sha ba kaza ba kaza ga kuma arzikin rijiya ta bayar guga ta hana ka kwashe ka tafi paris ka sai gida ko ka sai gida a london don kai ne tambaɗar ɗan allah duniya da zahira idan kana da kishin najeriya za ka yi wannan kana da kishin najeriya kana sanata za ka sace kuɗin ƙasa da inda aka zo maganar gyara ana biyan ka albashi ana baka alawus amma ba wannan ne damuwarka ba kullum ya za ka yi amfani da kwamitin ka ka cuci ƙasar ka sace kudin da shi ne damuwarka mai kishi ƙasa zai wannan ko ɗan majalisa kana sarkin gargajiya ka haɗa kai da bandit a jihar zamfara rahoto bai nuna akwai sarakuna da hakimai da suka haɗa kai da 'yan ta'adda ba kana sarkin al'umma Allah ya ɗaukaka ka kai da sarkin su kana emiya ko kana uban ƙasa a haɗa kai da yan ta'adda a zo a kashe al'ummar ka a sake su a ɓoye su a ba da kuɗi cikin dare a ɗuro maka naka a buhu a kawo maka da sani kuma ka zo ka zauna kan karaga wai kai mai martaba ce martabar gidan wa kake da ita kana da kishin ƙasa zaka yi wannan malamin addini kana da kishin ƙasa zaka je gaban gwamna ko gaban shugaban ƙasa ka gagari masa wa'azi Ka gagara gaya masa gaskiya kana malamin addini talakawan jihar Kano suke yin zuwa gaban gwamna nawa ne a cikin talakawan jihar Kano suke samun damar ganin gwamna nawa ne talakawan Najeriya ke samun damar ganin shugaban kasa nawa ne talakawan Najeriya ke samun damar ganin minista nawa a talakawan Najeriya akara masallahu kai Allah ya baka wannan damar ga ka ga gwamna iri da muzu ido hudu kana kallon kana kallon shi baka ce masa ji tsoron Allah kan talakawa ba kana kishin Najeriya za yi wannan ai kana kishin Najeriya kan Allah ya sa ka je gaban babban mutum wanda kalmar ka ɗaya in aka yi sa ta yi tasiri Allah kada ya san inda za ta ci Allah ka saka shugaba Balalo da alkhairi Allah ka saka masa da alkhairi wallahi mu muka san me ake yi ku da nan mun tura a masallaci sai kabbara kuke yi shugaba ya faɗi gaskiya shugaba a gaba wallahi ba ku san me ake yi ba akwai ladabi yi wa shugaba wa'azi a cikin taro alhaji ne na ahlus sunna shugaba zai dai sokar da wannan ladabin ba da kun san me ake faɗa an ido hudu da wannan bara ba ku sa cikin lissafi ba wallahi gaskiya ake gaya musu malamin sunna ya je gaban shugaba sai ya gaya mashi gaskiya malamin bidiya ne ko alhaji bai yawa gaskiya ba zai gaya gona gaskiya ba sai dai kalle ke ce to ai dama Allah ya mai da kai babba a duniya lahira ma kai ne babba aya ce a ƙur'ani ka masali duniya ka masali kire wata ayar da hanyar min bincika a ƙur'ani ba mu ganta akwai buƙatar jama'a su kishin ƙasar su kishi ƙasar da bai saba musulunci ba Allah ka gafarta mana bai wannan abu na gaba da zamu magana a kansa wanda shine abu na tara shine ciyar da dukiya don gina addinin musulunci siyar da dukiya don gina islam ga university muna ginawa ai ku ce Allahu akbar ku je ku ga aikin da ake yi kuma bayin Allah ne ana ka saka musu da alkhairi in Allah ya yarda lokacin da muke hasashen zamu gaba wannan university Allah ka ba mu ikon kammalawa kamin lokaci kuma da irin himmar da muka ga kun gwada in Allah ya yi da za a yi wannan fatan layyar ta ku kar ku ta kar ku me kar ku ta yanzu ne kun ganta wani zai ce wasu bayan Allah sun ba da taimako Allah ya saka ka musu da alkhairi ku kuka fara sannan suka zo suka dora university ma ku kawo ku. Allah zai sa mata albarka albarkacinta wasu masu ƙarfi kuma su shigo su tura mota ko da hannu dai ko kilomita nawa za ta ci tallafin marayu yana ana zubar da jinin su. ba tsoron Allah a ɗabi dukiyar mutane wacce ba za ta ɗabi ba a banka mata wuta wanda ya bada gudunmuwa kan kashe mumini da rabin kalma ba cewa ku kashe shi ba ya ce ku ka sai ya dakata amma shi wancan ya gane ma'anar magana ya je ya kisa to shi wannan da ya ba da gudunmuwa da rabin kalma zai zo ranar tashin alkiyama an rubuta masa a goshi a yi su min rahmatullah Allah ka tsare muka tsare imanin dukiyar musulmi haramun ce jinin musulmi haramun ne wanda ba musulmi ba ba haramun ne ka kashe shi ko ka ɗabi dukiyarsa ko ka taɓa mutuncinsa ba gaira ba dalili islam bai da wannan ba islam ya tsare jinin musulmi har jinin wanda ba musulmi ba islam ya tsare shi wannan yana daga abin da za mu yi ta maimaitawa a cikin wannan wata ko Allah zai yi amfani da kalmomin da za mu faɗa su shiga zukatan waɗannan bayin Allah a samu gyara Allah ta'ala ya sa a samu gyara a ciki abu na goma sha ɗaya za mu yi magana kan yadda zunubi yake ruguza ƙasa yake ruguza al'umma ba abin da ke rushe ƙasa kamar sabon Allah ba abin da ke rushe ƙasa kamar mai saban Allah matukar al'umma tana saba ubangiji a fili a bayyane ana tsaukano fushin ubangiji a fili a bayyane ana kallo kowa ya ci karansa ba babbaka ba wanda zai ce mai kashi goge bakinka to wannan al'ummar ku saurari bala'i da musifa da zai sauka a cikin wannan al'ummar kuma wallahi bala'in da 'yan najeriya suke ciki daga cikin abin da ya jawo wannan ma yana da gudunmuwa ce yi wa Allah fito na fito saba wa Allah karara kaba'irai aikata zunubi zunubin nan shi ya fito da annabi adam daga aljanna zunubin nan shi ya sa aka yi ruwa aka cika duniya da ruwa zamanin annabi nuhu aka halakar da kowa da kowa me ya jawo zunubi zunubin nan shi ya jawo aka tura wa adawa iska mai ƙarfi ta gigita su zunubin nan ya jawo ta budawa aka musu tsawa aka halakar da su zunubin nan shi ya jawo fir'auna da jama'arsa aka dulmiyar da su zunubin nan shi ya jawo aka yi ruwan duwatsu wuta daga sama zamanin annabi Nabilu daga sama aka yi ruwan duwatsu wuta saboda mai saboda zunubi zunubi musifa da zunubi bala'i ne a cikin al'umma Matuƙar al'umma za ta dulmiya a cikin zunubi da sabon Allah da fasadi a rasa masu magana balle a rashin sa'a manya-manyan su da ke aikata zunubi idan ana neman babban bugaggen ɗan giya a samu cikin manya aiki yanzu giyar ma abinda zai baku mamaki wai hada 50 years maturity wai giyar da shekara hamsin yanzu aka yi ta aka ajiye shekara hamsin. wai ta fi bugarwa ta fi tsada akwai wacce idan aka bude kwalbar sai wuta ta kama a bakin kwalbar ana budewa fus sai wuta ta kama sai an jira wutar ta mutu sannan dan kada mahaukaci a zuba ma a kofi ka tiltila sai manya ke iya sayan wannan akwai ta tantam da ake tsotso ku kuna zaune da mutum ya bada tantam ya jefa baki kai ka dauka wani shakulan ne ko wani sweet alhali matsiyaciyar ki ya a barci. in ya tsotsa ya tsotsa sai sai ga ya fara biliki biliki da idanu sai ana magana professional mazina ta samu a cikin manya to ba za iya rika sauka a cikin ƙasa nan da talakawa mu da manyan mu duka mutu mu koma zuwa ga Allah abu na goma sha biyu za mu magana akan muhimmancin neman ilimi da darajar malamai addinin musulunci saboda an ɗauko kamfen na ɓata malamai an ɗauko kamfen na me me yasa ake so a ɓata malamai saboda su kaɗai suke magana talakawa su ci tunda malamai kaɗai suka saura to bari a zubar da mutunci su kamin zaɓe kamin me kamin ranar zaɓe wanda ya kai mu zaɓe za ka gane mutuncin malamai yana nan ko bayan wallahi in za ka zama mutumin kirki zama mutumin kirki muna gane kai munkari ne hadisi guda za mu karanta a sallame ka man ra'a minkum munkaran Falugayirhu da kafa ko da me abu na goma sha uku da za mu yi da hankali shi ne tasirin addu'o'i da zikirori wajen kau da bala'o'i da musibu a cikin ƙasa za mu yi da hankali akan wannan yadda za mu yi amfani da wannan wata na ramadan mai taimaka mu addu'a mu yi wa 'ya'yanmu mu yi wa matanmu mu yi wa iyayenmu masu rai da marasa rai waɗanda suka koma zuwa ga ubangiji mu yi wa malumanmu mu yi wa ƙasanmu don muna ƙaunarta mu yi wa shugabanninmu domin Allah ya gyara su za mu samu sauƙi in suka lalace za mu shiga bala'i mu roƙi Allah ka gyara mana su Allah ka musu saiti ya Allah ko su yi kauce kaucewa kanka ba su dawo da su kan hanya mai tai mai tayi ba za mu daina ba kuma in Allah da Allah zai saurare mu wannan su ne abubuwa guda goma sha uku da tafsirin bana bana zai da hankali zuwa gare su Allah ta'ala ya sa mu dace daga gobe za mu buɗe mu ɗauka mu ci gaba daidai wannan gaba za mu saurari jawaban shi mai gayya kuma mai aiki shugaban ƙungiyar jama'a za ta bida wai kamatu suna na tarayyar najeriya jiya da daddare muka buɗe tafsirin mataimakinsa a garin gombe Sheikh usman isa taliyawa gombe yau kuma shugaba shi ya tsaya domin ya jagoranci bude mana wannan tafsiri saboda haka zamu saurari jawaban shugaba a halin yanzu wanda kuma da su ne zamu kawo karshen wannan zama idan Allah madaukakin sarki ya amince abin da abin da ya shafi marayu sai mun zo zamu fara karatu zamu kaddamar da kwamitin marayu daga nan za a ci gaba da bada gudunmuwa duk da shugaba ce shi yana so ya yi shiga sauri ya ga ya fara yadda an je lahira idan za a je aljanna yana gaba shugaban kwamitin bara ya ce mai zai hana ya kaddamar shugaba ba da nasa kame ya tafi a iya zan bayar amma dai da ajiye wannan zuwa da za a fara sai ran da za a kaddamar mm. in za a kaddamar din kuma shugaba ne mai fara kaddamar da dan Allah madaukakin sarki da wannan za mu roki shugaba ya tashi ya dawo kan wannan kuzera da nake zaune a kanta domin ya gabatar da jawabi subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah الحمد لله والصلاة والسلام على Muhammad المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين أما بعد babban sakatare namu na wannan ƙungiya ta jama'atu zalatul bidiya wa ya sunna ta tarayyar Najeriya Sheikh dr muhammad kabiru haruna gombe tare da mataimakin shugaban majalisar momi na ƙasa baki daya halarama ahmad suleiman ibrahim kano shugaban kungiya a nan fct shugaban kwamitin marayu babban darakta general a wannan ofis namu sauran al'umma manyan baki da suka zo halartar wannan taro na bude tafsiri ina farawa da gaisuwan addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai da ya azurta mu da ganin bude wannan tafsiri na shekaran hijiran manzon Allah 1443 miladiya shekara 2022 a wannan masallaci namu na headquarters ta wannan kungiya masallacin umar ɗan babu shakka wannan masallaci da wannan fili da aka samu a wannan headquarters ta kungiya a abuja muna addu'a ta musamman ga marigayi shugaba mai gandu shugaba alhaji musa muhammad mai gandu lokacin da yake shugabanci aka samar da wannan fili mai albarka duk abin da za a yi a nan shugaba yana da kamishin ina addu'a Allah ya gafarta mishi mataimakinsa imam abubakar ikara Allah ya gafarta mishi masallacin da muka samu a nan kafin mu rusa wannan wanda ya jagoranci gina wannan masallacin imam abubakar dikara Allah ya gafarta musu kuma duk abin da za a yi na sake masallaci da fadadawa in Allah ya dasna da kamisho ba zan guce ba ina addu'a wancan ofis namu da muke ciki muka mai da shi ya zamanto ofis wanda ya gina shi wani bawan Allah ne ɗan jihar adamawa alhaji sallau gidaro Allah ya mishi rasuwa Allah ya gafarta mishi kenan da masallacin da ofis da duk wanda yake wannan wuri gaba daya waɗanda suka fara sun koma zuwa ga Allah irin wannan ayyuka yana tuna da mu da muke raye cewa mu yi iya kokari kowa ya samu dama yayi abin da yake iyawa lokacin da muke jawabin bude wannan masallaci asalin masallacin mun faɗi masallacin da mai aka tara kuɗi aka fara fatun layya kenan duk wanda ya bada gudumawarsa ko nawa ka bayar sai da aka tattara kuɗin fatun layyan nan na bayin Allah na talakawa aka sayar aka so mu gina wannan masallaci wanda manzo Allah yake man bana lillahi masjidan bana Allah lahu mithluhu fil janna wanda ya gina wa Allah masallaci irin wannan Allah zai gina mishi kwatankwacin sa aljanna kenan wanda aka ce da fatan layansa naira biyar yana da gudumawa cikin ginin gida a gidan aljanna wanda ya dauko sama da miliyan ɗari ya bayar da mai biyar duk Allah na da ladan da zai ba su baki ɗaya. shi yasa nace ba za mu manta ba da magajin garin Sokoto Alhaji Hassan dan baba Allah ya fi mishi abinda nake cewa duk wanda ya ga abin da ke bayan masallacin nan ba ciki ba duk wani abin da aka lika mabul da aka saka a wannan masallaci magajin garin sokoto ya ɗauko ya kawo da kuɗinsa ya so ya kawo yau ya koma zuwa ga Allah ɗan uwa musulmai ayyuka na alkhairi kowa ya kokari da rayuwarsa ya aike da sako lahira kafin ya je lahira wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin نعم mhm. saboda haka wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu abinda kuka gabatar na ayyukan alkhairi da ku za ku samu ladan a wurin Allah kowa ya yi kokari ya ga cewa ya ba da gudumawarsa a rayuwarsa wurin taimakon addini wannan masallaci yadda kowa yake ba shi sha'awa yanzu akwai bukatar tsaftace masallacin da kulawa da raya masallacin daga cikin raya masallaci akwai halartar ku bayan Allah wurin sallah sannan yanzu mun ɗauko kamfani na musamman don tsaftace masallacin kowane wata da kuɗin da zamu biya su sannan lantarki na masallacin muna da generator diesel wanda za a rika sakawa duk lokacin da za a yi tafsiri kamar haka ba za mu dogara da nefa ba duk da ma ana cikin karatu wuta a ɗauki ko akwai nefan za a kashe sai zamanto abinda za a sa gas wannan yana da bukatun cewa kowa ya kawo gudumawarsa don a tabbatar da cewa irin wannan aiki na alkhairi ya wanzu kuma ya ci gaba a zamanin manzon Allah wata bayar Allah sharar masallaci take yi ita bukatar ta in ta ga masallaci ya datti ta share sai ta rasu da ta rasu cikin dare sai aka je aka binne ta suna kallon kaman darajar ta bai kai a gawa manzon Allah ba shi gari manzon Allah aka kwana biyu bai ganta ba ina wance mai sharan masallaci ya rasulullahi Allah ya mata rasuwa kuma ya ba ku gaya min ba to ayya ya rasulullahi muna kallo kamar mace ce kawai mai sharan masallaci annabi yake kun kaskanta da darajar ta mata mai daraja irin wannan sai da manzon Allah ya dauke sahabbai gaba daya yace a raka shi a nuna mishi makabarta inda kabarinta yake annabi Muhammad sallallahu alaihi ya je ya tsaya a kabarinta wasu malamai suka ce sai da manzon Allah ya sake sallar janaza akan wannan mata wasu ko suka ce manzon Allah ya tsaya ya mata addu'a saboda addu'ar da manzon Allah ya mata duk wanda ke makabartan Allah ya gafarta mu ne sana'arta sharar masallaci don haka wannan masallaci yadda ke da gani ina fata za a ci gaba da kulawa shi yasa muka yi kwamiti kuma nake ƙaddamar da kwamitin yanzu duk wanda yake son ya ba da tallafi da gudumawa ci gaba da masallacin nan ya ga ya yi tsafta in Allah ya kai mu shekara mai zuwa ya dawo ya ganshi fiye da haka to committee standing committee shugaban wannan committee shine Alhaji Abdullahi Abdul Malik Didi nakan ce matawallan izala komai da ruwanka saboda kokarinsa shine chairman na committee marayu saboda kokarinsa shine chairman na committee masaukinmu na baƙi da muka yi na shi abubakar mahmudu gumi wanda aka gina yanzu shine ciyaman ɗinsa saboda ƙoƙarinsa shine ciyaman na manara tv na hausa da english saboda ƙoƙarinsa shine ciyaman na wannan kwamiti na tafsiri da ake da kwamitin sa hannu da kafa in mutum hannunsa ya yanke ƙafansa ya cire in za ka tallafin hannun roba da kafar roba ya samu abdullahi digi shine ciyaman ɗinsa shi muka sa yaje ya kanto man jihar Kebbi kuma yaje ya gyara mana jihar Kebbi aka samu haɗin kai tsakanin al'ummar musulmi aka samu shugabanci na gari Alhaji Abdullahi Abdul Malik Allah ya maka albarka Allah ya ma gora da irin gudumawa da kake ba wa addini yanzu shine sabon ciyaman na wannan committee sai muka sanya sakataren wannan kwamiti akwai wani bawan Allah dakta ne mai kokari a National Hospital kuma kullum ana tare da shi Dr. Ibrahim Bello ina yake Allahu akbar to gashi nan bawan Allah Dr. Ibrahim Bello gashi ya tsaya shi da sakataren wannan kwamiti injiniya da ya yi hidima wurin aikin masallacin aka gina tun daga farko har zuwa yanzu mun sanya shi injiniya Muhammad Ashir Baban Dede, ya zama memba na wannan kwamiti don idan an samu gyara tafi kun ganshi injiniya ne mai kokari wannan masallacin daga farkonsa har zuwa yanzu shi ya gina shi ya jagoranci gini kuma yanzu university da ake ginawa a haɗe da shi ke jagoranta injiniya Allah ya ƙara albarka saboda haka sannan akwai alhaji adamu muhammad wanda shi ne ma'aji dama yana kwamitin alhaji adamu muhammad yana kusa in baya kusa a sanar da shi sannan sai babban limamin masallacin imam abdullahi umar shi ma yana kwamiti sai kuma imam na biyu imam abbas uzairu limamai suna ciki shi ma suna ba da haɗin kai a zauna a tattauna a ga abin da ya kamata sai babban admin sakatare namu sarkin tsafta malam tanko iya yana cikin wannan kwamiti nan kwamiti su ne za su zauna su ga tsare-tsaren masallacin da kulawa su tabbatar da an yi abin da ya kamata Allah shi muku jagora yan uwa an bude tafsiri mun ji jawaban da babban sakatare ya yi a wurin yadda makaman tafsirin zai soma ina addu'a Allah ya mishi jagora tare da Allah ramma su isar da waɗannan saƙonni kamar yadda ya karanta Allah ya rike hannunsu zuwa ga tsayawa kan daidai duk wani kuskure Allah ya tsare su gaban yi ina amfani da wannan dama in jawo hankalinmu a ƙasa baki ɗaya cewa harkar tsaro da muka samu kanmu a ciki bukata ce ta kowa tsaro ina son tsaro kana son tsaro kuna son tsaro kowa na son a tsare shi ina kira ga jami'an tsaronmu a ƙara yi musu addu'a suna ƙoƙari amma su ƙara a kan ƙoƙarin da suke yi domin zaman lafiya in ji malam bahaushe ya fi zama ɗan sarki lokacin da muka je borno muka kai ziyara ga waɗansu sarakuna suka ce yanzu sun gane zaman lafiya ya mafi zama sarki domin idan babu zaman lafiya babu yadda za ka ji ka zauna a masarautarka har ka jagoranci al'umma ina fata jami'an tsaronmu tun daga sojoji da 'yan sanda da sss za su ƙara ɗaukar mataki shugaban ƙasa ya ƙara sa ido akan wannan harkar tsaro abin bakin ciki ne abin shiga damuwa ne irin abin da ya faru da kai hari da aka yi wa jirgin ƙasa a hanyar kaduna muna Allah wadda da wannan abin da ya faru amma ko ba komai ya kamata a ce an kara inganta sababbin dabaru na tsaro zai zamanto hankali ba zai kama ba a ce muna da hanyar sadarwa da inda telefon yake wanda ya buga za a san daga ina yake bugawa daga ina ake magana da shi Shi gaba ya zo da yanzu a wannan masallaci yanzu haka ga mun sanya kyamara duk wanda baya gani ya sani da yanzu wani zai sa hannu ya ɗauki telefon na wani Allah ya sauke a nan masallaci ina tabbatar muku mu da suke wannan masallaci suna ɗaukan hoton kowa kuma za su naɗi duk abin da ake yi na aƙalla wata guda kowane wata guda za mu zo mu saka a yi reviewing a duba mai ya faru a masallaci kenan idan ga wani ya yi sata ya ɗauki wani abin da ba nashi ba ko takalmin wani aka ɗauka in Allah ya da a masallacin nan mu suna haskawa za mu nemi jami'an tsaro a gaga lokacin da mai satan yake sata yake ɗauka a yi filayin a ga hotonsa ina za a samo shi ya rage wa jami'an tsaro ina minista na transport ya kamata hanyar jirgin kasar nan ya zamanto an sanya kemarori ana kallon duk abin da ake yayin da jirgin kasa ke tafiya idan har da wani zai tsaya ya sanya wani abu technology ya kai ana iya gano menene zai faru al'umma suna da wayewa ana ci gaba ya kamata dabarun tsaro ma ya canja ya koma irin abin da ake iya ganewa yayin da mai ta'addanci ke kokarin ya ta'addanci ina fatan za su ƙara akan wannan idan har mu za mu yi wannan dabara kenan jami'an tsaro da hukuma suka fi cancanta su ɗauki dabaru daban-daban na kare rayukan al'umma sauran al'amari kuma a bari gawa ga Allah ƙayyid wa tawakka ka tsare dabbarka ka ɗaure ka sannan ka dogara ga Allah za ka fito daga gidanka ka sai bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah saboda me saboda haka abin da ya kamata ka dogara ga Allah ka yi duk shirin abin da ya kamata ka yi shiri sannan mu tuba zuwa ga Allah maɗaukacin sarki mu nemi taimakon Allah maɗaukacin sarki in ka dogara ga Allah Allah zai taimaka ka muna fata za a ci gaba da kulawa jami'an tsaronmu da sauran al'amura sanya ido baki daya don abubuwa su tafi da ya kamata muna kira ga 'yan kasuwa da su kansu hukuma a sa ido wurin tashin farashin kayayyaki a wannan wata na ramadan kuma inda muka yi kira ga shugaban kasa da sauran al'umma cewa a taimaka a sa ido ga cewa abubuwa an samu sauƙinsu musamman a cikin watan azumin ramadan yadda bayan allah za su ci gaba da yin addu'o'i addu'a da ɗaukan mataki ina kira ga dukkan limamanmu an shiga wata na ramazan wata mai albarka yayin da aka yi tsallan tarawi a yi ta yin ana roƙon Allah zaman lafiyar Najeriya yayin da mai shiga itikafi ke shiga itikafi a yi ta yin alkanut ana roƙon Allah zaman lafiyar Najeriya yayin da aka zo tafsirin alkur'ani mai girma kamar wannan kafin a tashi dukkan maluman tafsiri su yi iya ƙoƙari su ga cewa suna jagorantar al'umma wurin a yi addu'a wa ƙasanmu Najeriya don samun zaman lafiya. Lokaci ya wuce, da za mu tashi kawai daga tashi kowa ya tashi, a'a, bukata ya kama na a wannan wata guda, mu ƙasƙantar da kanmu mu roƙi Allah, Allah ya zana da mu lafiya. Sannan mu yi ta tuba zuwa ga Allah, laifuffukanmu da muke da shi za a yi ta mana wa'azi don mu gyara halayenmu. mu gyara halinmu mu tuba zuwa ga Allah maɗaukakin sarki sannan mai tafsiri jagoranci yin addu'o'i wa ƙasa don a samu zaman lafiya duk waɗanda suke haɗa kai da ‘yan ta'adda don a yi ta'addanci don a kashe mutane don a zubar da jini babu gaira babu dalili ko a sace mutane ya Allah in sun fi ƙarfinmu ba su fi ƙarfinka ba waɗanda suke ɗaukar ɗawainiyar abin domin ga alarama kullum ina buga misali da shi Allah ya jarabe shi a baya da 'yan ta'adda suka kama shi aka sace shi lokacin da aka sace shi kowa ya yi addu'a ni da sakatare muna umra tawafi muke yi sauran abokananmu da al'ummanmu da nan, duk wanda ka gan shi damuwa akan kama alaran ma'amil suleiman ya dame shugaban majalisar malamai da kujalo shi ma yana can mun haɗu bayan mun yi abin da ake yi aka ce a je umara a ci gaba da roƙon Allah saboda rayuwar wannan bawan Allah yana da tsada kowa al'amarin ya yi tushe ɗinsa manyan 'yan kasuwa gwamnoni shugaban ƙasa kowa ya damu aka ce ba za mu ɗauki ko kwabo mu kai ga wa'annan 'yan ta'adda ba domin idan aka biya kuɗi don karɓo alarama an buɗe ƙofa cewa a yi ta kama malamai da alarmomi muka ce me za mu yi mu yi addu'a aka ringa addu'a addu'a ce ta fidda ma a lokacin da aka kama shi a zama duk rana ma saukan Alƙur'ani su yi a wurin da shi da sauran alarmomi da aka kama su har 'yan ta'addan su kansu suka gaji suka ce wallahi mu ne ma zaman ka nan ya dame mu Allah Allah muke yi a zo a karɓe ka har ma wani na cewa ma wallahi ni idan na in an dawo min addu'a wannan sana'a ba sana'a ba ce ina in tuba in dawo in zama almajirinka amma tsoron da yake in na tuba wa'inda suke ɗaukar ɗawainiyar mu a gari wallahi in mun tuba kashe mu za su kenan wannan 'yan ta'addan suna son su tuba amma suna tsoron wa'inda suke ɗaukar ɗawainiya so da yawa za ka ji za a ce an kama mutum an karɓi kuɗi miliyoyi kaza amma cikin wa'inda ake kama su fulanin sai ka ji ya ce an ba shi dubu tamanin ko dubu ɗari alhali an karɓi miliyoyi haka ne ko ba haka ba sannan sau da yawa za ka ga na 'yan ta'addan suna yin abubuwa da yawa akwai masu ɗaukar ɗawainiyarsu sai usman isa taliyawa ya ce masu kama mutanen nan bare-bari ne lokacin da alarama ya kai mishi ziyara a gombe alarama ya ce a ni dai ban san wa'annan mutane ko bare-bari ba ne amma suna magana yaren da suke yi

ko ba nan goro bane ah, a sai ba nan goro bane bandira they call the on yan uwanmu ne fulani saboda haka a sai kenan kaga yan uwanmu ne muna da bukatar su muna musu nasiha su ji tsoron Allah babban abin da zai taimaka su canja shine irin wannan wa'azi irin wannan karantarwa wallahi da bindiga kawai ba a iya yaƙar su a canja su yanzu wannan wa'azi daga cikin wa'anda suka zo nan Allah ta ɗaya san kowa ta yi na kusa da kai ma aljini ne baka sani ba malam kabiru ya ce akwai aljanu aljanun halin suna da suke zuwa A to yanzu wannan nake kallo ɗan uwana ne ka san shi ne ba baka sani ba ba yadda za ka iya cewa duk wanda ke wannan wuri ka sani aljanu na iya zuwa a suran mutane saboda haka yanzu bayanan da aka yi Allah kaɗai ya san abin da zai canja bayin Allah su koma sun zama mutanen kirki kuɗi ba ya iya canja wa'annan makami bai iya canja su amma wa'azi na iya canja yanzu duk wanda ya ji cewa ta'addanci haramun ne ba kyau zub da jini haramun ne abubuwan da malam kabiru ya kirgo cewa zai yi ana tafiya kowane gaba aka ji kana zaune sai ka ji ya kamata ka tuba daga na qur'ani ya yi maka wa'azi saboda haka gwamnati ba ta iya biyan mu kan canja al'umma gabarin wannan ta'addanci da halin da ake ciki a matsayinmu na 'yan ƙasa mu ma gudumawanmu da za mu bayar kenan don ƙasarmu ta zauna lafiya a yi wa'azi a canja al'umma girman kai ba kyau kaji hasada ba kyau kaji ta'addanci ba kyau kaji ta fita katu ba an zauna lafiya ko ba zauna lafiya ba Allah ya ce maki to mu yi addu'a waɗanda suke ɗaukar ɗawainiyan wannan ta'addanci in masu shirya ne Allah ya shirye su in ba masu shirya ba ne Allah ya mana maganin su yan uwa musulmai har yanzu muna kira gare ku ana dab da shiga siyasa a siyasan nan mun ga yadda abubuwa suke tafiya asar na sayyidina usman ya koyar da mu cewa Allah na canja al'umma na yin gyara da mulki gyaran da alkur'ani baya yi ma'ana wa'azi ne wa'azi ya wa'azi iyakansa zai iya canja mutane Allah ma cewa yake fa zakir innama anta muzakkir lasta alaihim yaya saboda aka fa zakir kai wa'azi innama anta muzakkir kai mai wa'azi ne mai tunatarwa ne lasta alaihim bi kai ba mai tilastawa bane kenan wa'azi zaka yi waye zai tilasta abi dole sai Allah sannan kuma sai hukuma yau in hukuma ta ce wannan masallaci namu ya to hanya ne duk da yadda muka gyara shi muka kashe kuɗi ko nawa ne idan aka zo aka auna aka ce hanya zai bi nan za mu ba ku wani wuri a je a gina muku masallacin mai kama da wannan za mu bi ko ba za mu bi ba dole mu amma in ba hukuma ba duk kasar na ko wanda ya sai rusa mana masallaci sai mu fito da karfin mu duka mu yaƙi duk wanda zai kama masallacin mu ko ya hana mu sallah a masallacin idan ana barna ba wanda zai canja da karfi sai hukuma to kada mu yi wasa da shugabanci sai constitution Najeriya ya ce za a yi zaɓe ka kawo shugaba na kwarai wanda addininka da rayuwarka da dukiyanka da iyalinka da amanan ƙasanka da masallacinka da makarantanka da 'ya'yanka da kowa da kowa na ƙarƙashinsa kuma sai ka ce shi ganin ka kwanta Allah ya zaɓa mana na kwarai, ta ji ka fito kai zaɓe sai aka zaɓi mummunan mutum aka zaɓi fasiki aka zaɓi wanda zai zamanto ya jallaza mata kana kwance kana bacci sai Allah ya kama ka cewa da kai aka dasa wanda yake ba mutumin kirki ba kenan ta yaya za mu ba da gudumawar mu sai kowa ya fito ya yanki rijista na zaɓe katin zaɓe katin zaɓe ya zama wajibi akan kowane musulmi ya ɗauki rijista in lokacin zaɓe ya yi ya yi amfani da shi ya zaɓi wa mutumin kirki kenan sai mun yi amfani da wannan dama da haka ina kira ga dukkan malumanmu da suke tafsiri su ƙara ƙarfafa al'ummanmu cewa yanzu haka ana yin rijista ana online rijista aini ana yin online registration a yi ƙoƙari a tabbatar da cewa kowa ya yi rijista domin a samu dama mu zaɓi mutanen kirki idan lokacin zaɓe ya yi ina kira gare ku mu yi kokari mu kauce wa sabawa Allah subhanahu wataala dukkan sabo na Allah mu kaurace mishi daga cikin abin da ke sa Allah ya kadi addu'o'i ya biya bukatun mutane shine su kaurace wa sabawa Allah kasan nan al'umma musulmi su yi kokari an samar da bankin musulunci a bisa tsarin musulunci mu yi iya kokari mu ga cewa kudaden mu na ajiya suna tafiya wuraren bankunan nan da aka tsara a tsarin musulunci jaiz bank touch bank da sauran waɗansu bankuna da suka buɗe windows na buɗe ainihin wato wurin ajiya in mun yi wannan mun yi abin da allah maɗaukakin sarki ke so don a yi saboda a samu sauƙin kaucewa riba kada mu zauna ba mu da wani ƙoƙari don kaucewa wannan har yanzu ina kira ga gwamnatin tarayyar najeriya da malaman university ƙungiyar asu a yi ƙoƙari don Allah don girman Allah a samar da yadda za a daidaita 'ya'yanmu su koma makaranta don a soma karatu duk ƙasa da ya zamanto 'ya'yanta ba sa karatu kar a yi tsammanin zaman lafiya zai wanzu a wannan ƙasan babu shakka ilimi shine garkuwan ɗan shine ƙashin baya gwamnatin tarayya ta sauko ta zauna tare da maluma na asu su ma malaman makaranta su sassauta a samu yadda za a samu daidaitawa don a samu mafita ina kira gare ku a yi ƙoƙari a samar da sadakoki da za a bayar yayin da ake ainihin wato karɓar sadakan farkon layya don ci gaba da ayyukan alkhairi na wannan ƙungiya musamman ma jami'a da muke ƙoƙarin ainihin wato ci gaba a bana an yi fassin malamai sama da malamai bakwai da wani abu daga kungiya ta ƙasa don tafsiri a wurare daban-daban jihohi sun yi fuskin malamai ƙananan hukumomi sun yi fuskin malamai tsakanin masallatan juma'a da ba su kasa masallatai dubu biyar ba da masallatin kamsa salawat in ka haɗa akwai sama da masallatai dubu goma sha biyar ko ma dubu ashirin wanda duk an je don a gabatar da tafsirin Alƙur'ani mai girma har yanzu ƙungiyoyin ahalus sunna na west africa tun daga ƙasar ghana ƙasar niger cote d'ivoire ƙasar ainihin wato mali zuwa ƙasar burkina faso da sauran benin duk waɗannan ahalus sunna sun kawo sunayensu an yi fosil ahalus sunna na ƙasan turai sun kawo sunayen malumansu an yi fosil ahalus sunna na america sun kawo sunayen maluman su duk karkashin wannan ƙungiya an yi fosin malamai ina kira da dukkan maluman nan su ƙara jan hankalin mutane da al'umma wurin karantar da aƙida kamar yadda sheik dr muhammad kabir gombe yake zai mai da hankali kan aƙida kan tauhidi kan karantar da mutane abinda aka san wannan kungiya shine a ƙara nan naga tauhidi aƙida a ta bayin Allah sannan har yanzu malamai su gane cewa masu sauraron su nan mafi yawa ɗaliban ilimi ne kada wani mai tafsiri kawai ya zo ya zauna ba tare da yayi nazari ba ka yi ƙoƙari ka yi muraja'a sosai ka bi tafsiran nan daban-daban wurin ƙoƙarin karantar da mutane a kan alƙur'ani da sunna da fahimta akan ainihin wato salafus salih me suka tafi kada ka yi tafsiri da ainihin wato ra'ayinka kawai ba tare da ta yi ainihin wato bincike ba lalle ina kira ga ainihin wato malamai masu tafsiri kan jan hankalin al'umma akan muhimmancin zaman lafiya a wannan ƙasa da haɗa kan al'umman nan su zamanto abu guda in mun yi wannan mun yi abin da kamata ‘yan uwa musamman al'umman najeriya ana ƙoƙari a fito da wani hanya na raba tsakanin al'umma hausawa da fulani na saurari wani kilif ga wata mata take zage-zage a kan ainihin wato shehu usman kafodi da nuna shi ɗan ta'adda ne da magana a kan abubuwa da yawa cewa an danne wa hausawa yanci ƙoƙarin sanya gaba da ƙiyayya tsakanin al'umma musulmi hausa fulani ajanda ce ake so a samu gaba da ƙiyayya tsakanin musulmi hausa fulani da sauran al'umma kabilu ƙanana masu tafsiri su mai da hankalinsu wurin haɗa kan al'umman musulmi kenan mu yaƙi kabilanci musuluncin nan ya zo ne don isan ni ba haushe ne kai ba fulatani ne wannan iyamuri ne wannan bai yadda ne kowa ya gane ɗan uwansa ƙur'ani ya ya نعم إن أكرمكم عند الله أتقاكم يا يا إن الله عليم قدير قرآن يقول من يا أيها الناس ياكم متاني إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا Allah ya halice mu kabila kabila dangi dangi dukkaninmu asalinmu daga Adam ne da Hawwa daga adam and eve Allah ya halice mu adam da hawa'u ya sanya mu kasa ƙasa daban-daban Allah ya ji ƙanƙalar rawi cikin wa'azinsa akwai nishadi wai amince tambaya cewa mutum ne ya kai azumi sai ya buɗe baki da garin kwaki ya halata ya ce in ubansa in ya muri da ya halata <laughs> da nan waye mai cin garin kwaki sosai ya hana shi ya zama musulmi musulmi ne kowa da irin al'adarsa a zuba nan kabiru ke gaya mana wani mabuɗe bakin yayi da ganyen wiwi ya mola dan wiwi ne an shiga ramadan har yanzu bai tuba ba amma da ya ja ganyen wiwi wai yake alhamdulillah to muna roƙon Allah ya shirye shi ya sa daga nan ya tuba ya bari kada mu yadda hada mu fada Allah ya yi mu ne don mu san juna mu san bambance mace da ke tsakaninmu wanda ya fi kowa a wurin Allah Shi ne wanda ya fi jin tsoron Allah don haka mu yi ƙoƙari mu tabbatar da cewa an samu kyakkyawan haɗin kai a wurin ainihin wato wannan tsari ya tafsiri na bana ana ba wa masu tafsiri shawara kan jan hankalin al'umma wurin muhimmancin sana'o'i musamman matasanmu ƙananan sana'o'i a yi ƙoƙari a ga cewa ana sana'o'i wanda zai taimakawa zaman lafiya maimakon zama ba tare da an kula da ainihin wato sana'o'i ba wajibi ne mu koyi ƙananan sana'a sannan kulawa da hakoki na mata domin mata iyaye ne na al'umma a san hakokinsu a koya musu addini shi yasa take jinjinawa Sheikh Dr. Muhammad Kabiru Haruna Gombe wurin mai da hankali da yake wurin karanta da mata a wurare da yawa yana cikin abin da ke bashi nishaɗi wurin karantarwa da wa'azi zuwa ga ainihin wato mata don haka sauran masu tafsiri ma a samu lokaci da za a rika ba wa mata don a koya musu hakkokin da ya yi wa kansu wanda Allah madaukakin sarki ya sanya musu hakkokinsu akan mazajensu hakkokin mazaje a kansu ina tsammani ya kamata loudspeaker na nuna ya kamata a tsaya sakonnin suna da yawa wanda ya kamata a isar saboda ba don wannan majalisi kawai ba don sauran majalisi gaba daya na masu tafsirin Najeriya saboda yanzu nan ne headquarter nan ne headquarter na kungiya na kasa baki daya duk wani sako da zai fito daga wurin mai tafsiri bai yi kama da wannan wuri ba domin wuri ne da yake headquarter na kungiya duk da cewa ina yin tafsiri a jihar Adamawa amma ga headquarter mu na kasa baki daya kuma ga babban sakatare yana wakiltar mu a wannan wuri duk abin da ke fitowa yana fitowa ne a madadin ƙungiyar jama'atu izarati bid'a wa kamata suna ta ƙasa baki daya ina fata sauran masu tafsiri da sauran al'ummar mu za su yi riko da duk umarni da ya fito daga wannan majalisi da sauran majalis namu baki daya ina addu'a Allah ya ba mu haƙuri na sauraron wannan tafsirai da jimriya da ci gaba da jin ainihin wato wannan karantarwa na alkur'ani da sunna da kuma abinda salafus sale suka tafi a kai ina addu'a kuma in Allah ya da daga gobe karfe hudu da rabi karfe hudu da rabi zuwa karfe biyar da rabi lokacin da za a fara tafsiri kenan in an fara hudu da rabi a kare biyar da rabi insha Allah Allah ya sanya albarka mun bude wannan tafsiri da sunan Allah mai rahama mai jin kai ina fatan Allah ya muku jagora ya sanya a zama lafiya mu ma Allah ya ba mu iko wucewa gobe lafiya mu je mu fara tafsirin mu a can gida jihar Adamawa lafiya Allah ya sanya albarka kwamitin marayu in an zo budewa in Allah ya da ina nan ko kuma sakatare zai wakilce ni amma dai zan sanya naira miliyan guda da shi za a bude wannan ainihin wata kwamiti na marayu Allah ya da Allah ya sanya albarka